liman liman ko sarki ko shugaba ya ce Allahumma bayyin Allah ka bayyana قال أخبرنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن عباس أنه قال يتي ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا تتونا وقمل اللعان وجمع الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي قولا ثم انصرف sai asim dan adi faɗi wata magana haka magana ce haka ba daɗi sannan sai kama hanya fa'atahu rajulun min ya yashku ilayhi annahu wajada ma'a imra'atihi rajulan sai ga wani dan uwansa ya zo yana cewa kaga fa ga kaza kaza kaza kaza gidanka an samu matarka da wani kaza kaza qala asim asim yace mabdilu mabtulitu bi hadha illa bi qawli yace kalma harshe na shi ya jawo min wannan magana abinda na faɗa din shi yasa Allah ya jarrabe ni da wannan mas'alar yasa mutum sai ya kiyaye a harshensa innal bala'a muwakkalun bil mantiqi فذهب به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بالذي وجد عليه امراته سيته في تاره da shi je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba da labari yace gashi nan na sami matarsa da kaza kaza kaza kaza wa kana zalika ar-rajul musfarran qalil al shi kuma mutumin ga yadda sifarsa take mun karanta wuce ko jariya ce eh? to وكان الذي ادعى عليه أنه وجد إن وجد عنده أهله آدم خذلا shi mijin matan ga yadda kamar su sifar sa take mun karanta wancan sati wanda ake zargin sa kuma da ita ga yadda sifar sa take kasiran lahami fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid kenan sai manzo Allah ya ce Allahumma bayyin Allah ka bayyana gaskiya a cikin wannan al'amari fawaba'at shabihan bin rajul allazi zakara zawjuha annahu wajadahu indaha da ta haifi dan sai aka samu dan yayi kama da mijin mutumin da ake zarginta da shi fala'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahuma sai manzo Allah yayi li'ani tunda aya ta sauka ba za ka yi aiki kuma da ilimin ka ba aya ta saukar da hukunci da a ce kafin aya ta saukar da hukunci ne aka ga wannan kamar nan shikenan sai a zartar da hukunci amma aya ta ce in an yi la'ani shikenan magana ta ƙare ba wanda za a kama da laifi don kowa bai yarda ya yi laifi ba فقال Libina لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه وانا zaune shi tambaya Abdullahi dan Abbas wannan matan ita ce manzo Allah ta mafada cewa da zan jifa da zan zartar da haddi kan wani ba tare da shaida ba ita ce wannan qala ibn abbas la yace a'a tilka mar'atun kana tudhiru fil islam sharra yace ai wancan da aka faɗi wannan magana a kanta mace ce da take bayyana sharri a cikin musulunci tana jafa'i ma addinin musulunci a unguwa tana abin da ta ga dama قال أخبرنا يحيى بن محمد بن السكني قال حدثنا محمد بن جهضم عن إسماعيل بن جعفر عن يحيى قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذكر التلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم ابن عدي في ذلك قولا ثم انصرف يسا duk abin da za ka faɗa sai ka ce wallahu almusta'an ko Allah ya kiyaye ko Allah ya kare amma ka faɗi wani abu na alfahari waye sai ga Allah jarabi mutum da shi Allah ya kiyaye falaqiyahu rajulun min qaumihi fa zakara annahu wajada ma imra'atihi rajulan فذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته تو متين كغا أنا فاهش أنا ما تمكو جيسا كو تنوانسا سيجي تشي مسا غا أبين لنا غني كما da kai da kai da ka faɗa da wanda ya abin waye ta da hankali kenan wanda ya faɗa don ai bai gani ba aiko bai gani ba sai kaje ka faɗa masa ka tara masa hankali kenan to kuma ya ka riga ka gani me ya kamata ka yi eh sai rufa sai me akwai yadda manya ke yi da aiko ba za a faɗa ga abin da ya faru ba an rufa mata asiri an faru amma shi ce a hankali fa a daina sakaci da kaza kaza kaza ko a kula a kula da iyalai ko me manya ke faɗa ka kula da gidan ko ka kula da kaza a daina sakaci kaza kaza kaza kaza kaza me me ya faru ce a ba abin da ya faru a dai a dai a a dai kiyaye ko ba haka bane ba eh wa kana zalika rajulu musfarran qalil lahmi sabita ash-sha'ri wa kana alladhi da'a alayhi annahu wajada inda أهله آدم خجلا كثير اللهم جعدا قططا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين فوضعت شبيها بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلعن رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه قال ابن عباس لا تلك امرأة كانت تظهر شر في الإسلام ما نبا أجيفا سيدا بينا كينا ko mutum ya gani Allah سياني kiyaye sai ya nemo shi in ba ka sai shi a tsayar da a kansa matsalar kuma ta zamo mai kenan ta zamo babba sai ta kai ce sa mutum ya mutu ko ya samu Allah ya kiyaye ko ma ba ta da daɗi ko Allah ya kiyaye wa afi yu'afi man wa yabtali man yasha'u ko to shi yasa aka ce mutum ya daina sakin harshe yana fadar abin da ya ga dama kalma da take nuna alfahari duk sa'an da mutum ya daga kansa sai Allah ya kaskantar da shi manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah madaukin su ce al ya uridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin ma qasamtuhu shi da kansa ya yi itirafi cewa kalmar da ta fita bakinsa ita ta sa Allah ya jarrabe shi da wannan al'amari Allah ya kiyaye to mutum zai sami matarsa da wani haka ya zai Allah ya kiyaye ya za a yi eh? a mijin kansa ya masa nasiha ya sallame shi ya zai da shi sai ya haƙura kenan sai sallame ta in eh, kuma ba zai iya haƙura da ita ba fa eh yayyaya a <laughs> ah, zancen duka ma ba ta taso ba mai taso ba eh to sai a dake shi sai kai kara ka dake shi ba da hujja ba ce hujjanka a ah. ya shiga gida ba izini eh. sai kama shi da hukuncin zannu Eh, eh. ma'ana sai ya shigar da karawa ne ya shigo gidana zai min sata ko ya min sata ko ga masa kazafi eh a ka ce mutum ya shigo ya ma sata ai sai ka nuna me sata me sata babu shaida babu a masa sharri kenan sai ya nemi haƙƙi ce an bata masa suna da ce ya shigo gidanka ba da izini ba sai ya kirkiro wani abu shi ma ya faɗa ya za ka yi addinin musulunci yana son rufin asiri ne kuma sai a yi ta roƙon allah allah ya rufe asiri allah ya kiyaye باب الأمر بوضع اليد على في المتلائنين عند الخامسة babin da ya zo da an ce in su yi rantsuwa na hudu cikon na biyar sai a ɗora hannu a bakin shi ka yi fa hankali fa wannan ta karshen ita ce fa mai halakarwa قال أخبرنا علي بن ميمون قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلائنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة منذ الله تيموني in zaran suwa ta hudu ta biyar din da sa ka ɗauki hannunka ka toshe bakin suka ce inna ha mujiba ko shi zai tuna ya daina ya janye ne in ma ka wannan ya kaza wannan kowa ta yi rantsuwa namiji yi rantsuwa mace ta yi rantsuwa kuma bai yiwuwa a ce su suna da gaskiya dole ɗaya ba shi da gaskiya ko ya yi ƙarya ko ya yi mene ya faru amma sai a ce a yi hankali fa wannan fata ƙarshe ita ce mai halakarwa babu izzatil imami an rajula wal mar'ata inda li'ani babin da ya zo na liman zai yi ma masu li'ani guda biyu namijin ko mace ya musu gargadi ya musu gargadi tsoron Allah fa kun daga kunyar duniya kaza kaza kaza azabar duniya ta fi sauki da azabar lahira da kaza da kaza قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير يقول سئلت عن المتلاعنين fi imarati ibn zubairi a yi na huma zamanin ibn zubair an tambaye ni waɗanda suka yi la'ani biyu namiji da mace aka yi la'ani za a raba tsakaninsu fama da raitu ma a kulu ya ce ban san abin da zan faɗa ba ba shi da mana ba shi da fatawar da zai bayar yanzu kuwa fa da an tambaye ka matsala Allah Allah kake ka ce ka da jawabi balle tambaya akan waya yanzu malam mutum in an tambaye shi fatawa akan waya yake bada jawabi ya yi laifi ko kuwa yi daidai eh yi daidai ya danganta me danganci ya yi haƙuri to eh. Eh. shi yasa ai matsalolin da ko rayuwar da ta rikice ai mutum yana kofar ka buga ya gangara kawai biyu ke malamin shi na ya tambaye shi ya ce a ah, bare buga waya raini ko akwai raini ko eh ba a girmama ilimi ba to a yanzu fatawa duk alal hawa alfatawa alal hawa abin da ake ciki ke me ya hukuncin kaza me ya hukuncin kaza me yana nan zai wuce ba malam da Allah kaza kaza kaza me ya hukuncin kaza shi kenan fatawa ta zama fatawa ta zama shakiyanci ba mutunta ilimin ba a kuma shi ma malami don a ce ana ta mai a za ka za ka zane shi kenan to tambaya ake yi wane ne wane ne daga ina kake magana a daga idda ne kogi state daga kasan port harcourt ne daga menene kasar nan da ake ta tashi hankali duk waɗannan wajeje da ba malamai ba addini ba shi da karfi mutum ɗaya ne yake cike yake kokarinsa ya tambaye ka sai ka ba shi jawabi ka ce mishi ga kaza kaza kaza daga ina ne ai daga kano ne zai ce to kana cikin kano sai kuma ka bugo waya ai daga kaduna ne ka samu wani malami kaduna ka tambaya daga sakkwato ne samu wani malami sakkwato ka tambaya wanda ya san eh, ai malam ai ai ya za ina kano kuma ba da shawara abin da ke sakkwato ina malamin su wanda ke sakkwato shi ya fi sani abin da ke sakkwato in zai ja shi ka kashe wayanka in ka kashe waya kai laifi eh ba ka zama wa cikin wanda zai yaktumuna ma an Allah mutum zai zama haka ko ba zai zama cikin su ba eh ba zai zama ba saboda me ma'ana in fatawar ta dame shi da a ce zai taso ne tun daga birgi ya zo har cikin birni ya tambaye ka jawabin da aka bashi zai amma yana waya ce ya bugo watakila ma yana shan lemunsa yana kyanci sa kyakkyakke ya bude ya bude bara a tambayi malawa da kuje abin da zai faɗa ana buga kai ko ai kaza kaza ne su kyakyata su yi dariya sun bar kai malami ya zama shansa za su girmama ilimi ba za su taɓa girma Eh, shi ya buga waya ya tambayi malamin ya mutunta ilimin da malamin eh abadan ba mutunta ilimi ba mutunta malami sai shi yasa matsalar tabbas ta ya danganci mai tambayar in mace ce za ka ce ta taso ta zo sai ka ba ta jawabi in namiji ne fa sai in yi matsalar ta dame ka ka zo a hadu in bata dame ka ba kuma shi kenan kai tafiya ka ko ko a'a ka nemi wani tambaye shi wanda yake kusa da kai bai fi ba eh wannan ko matsala ta tashi ta zama wata aba daban shi ma yana da malaminsa ya yadda malaminsa ne malamin ya yadda almajirinsa ne je ka karantar duk wata matsala in ta safi ta dame ka na baka izini ka bugo ka tambaya ba haka bane ba eh ba wasa ba ibn al-qadim ba suna imam malik na madina almajiransa suna suna rubuta wasiƙa su aika mishi a jiha ta mai imamu darul hijira ga matsala ta faru ta faru Eh? ai ba abin da ke nuna cewa ana mutunta ilimi yanzu saboda da malaman da almajiran da ilimin duk yashe suke akan hanya ba wani ba kariya ko katanga ko wani abin da ke abada in ma mai kuɗi ne ko wani mai hali ne ba yadda za a yi abin da ya sa matsalar ta zama haka ba fatawa ba mufti kamar kasar kano kasar sokoto katsina waye ko ina kamar kasar kano sai a ce akwai mufti wanda aka aka kafa aka nada shi mufti da gida da ofis da komai da komai da ofis shi da komai da komai shi ma yana da girma yana da darajar da zai ba da fatawa abin da ya sani a cikin shari'ar musulunci ba ya shakkan kowa amma gwamna ya kira ka kana mai limanci ko sarki ya kira kana mai limanci ko wani mai kudi kana mai limanci kofar gidan shi ya kawo abinci a ci za ka yi ce ga shi ke ya zai ya tambayi ka fatawa sai ka sai ka ce mishi me sai ka ce me sai ka faɗi gaskiya tsakaninka da Allah eh? ba zai yiwu ba kana faman ka san me ina ya karkata sai ka ba shi fatawa a hukun Eh. alkur'ani ke da wannan shine aka ce karka ɗauko matsalar ka kana neman mata hujja a cikin alkur'ani ka nemi gaskiya a cikin alkur'ani duk abin da ka ɗauko kana neman masa hujja a cikin alkur'ani za ka samu yasa aka ce zullu bihi wa hadi bihi wa ma zullu bihi illa kuma ma dalla man dalla illa ta hata hujjati yasa sayyidina ali da ce. abdullahi dan abbas je wajen khawarijawa ka je ka buka je ka yi ta fama da su yace ka kama su da sunnonin manzon Allah kana kama su da ayoyin alqur'ani fa innal eh, fa innal qur'ana hammalat yace ai ayoyi suna daukan fusake guda biyu amma sunnar manzon Allah karke su da shi shikenan magana ta kare da yaje suka shiryo musu rigingimo shiriri ita iri iri dukkan su ya kawo nasoshi ya warware su ɗaya bayan ɗaya abdullahi dan abbas ya ce fa ma raitu ma a kulu bai sa ba shi da abin da zai faɗa ai mun ga Abdullahi wancan sati tuka da suka ce Abdullahi dan Mas'ud shi da aka kwana 30 ana tambaye shi mas'ala fa qumtu min maqami ila manzili bin umara fa qultu yace sai ya tashi je gidan Abdullahi dan Umar sai yace ya aba Abdurrahman almutala'inaini ayufarraqu bainahuma yace ya aba Abdurrahman masu li'ani guda biyu za a raba tsakaninsu قال نعم يتي إيه سبحان الله إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان أي فرق وند إن وند تمشيني واحد أواني فقال يا رسول الله أرأيت ولم يكن الأمر أرأيت الرجل منا يرى على امرأته فاحشة إن تكلم فأمر عظيم يا منظر الله أي تكلم يجي سامع تسعة كم فاحشة إن يبقى أنا يا يا يا فد ببان الأمري وقال عمرو أتم أتم أمرا عظيما وإن سكت سكت على مثل ذلك mutum ya je tarar da matarsa akan fahisha in yayi magana ya fari babban abu in yayi shiru kuma zai mutu da takaici ya fari babban yayi shiru kan babban al'amari falam yujibuhu falam ma kana ba'da zalika atahu fa qala ba a bashi jawabi ba daga baya sai zo ya ce innal amra alladhi sa'altuka ibtulitu bihi ubtulitu bihi yace ai abin da na tambaya din an jarrabe ni da shina-shina cikin masifa da bala'i na gani fa anzalallahu azza wa jalla haula'i al-ayat fi surati an-nur wallazina yarmuna azwajahum hatta balaga wal khamisata anna ghadab Allah 'alayha in kana min da sadiqin an-nur fabada bin rajuli to za a yi li'ani kenan hukunci ya sauka sai aka fara da namijin fawa'adahu wa zakkarahu ya masa gargadi ya tunatar da shi ka ji tsoron Allah fa gara kunyan duniya ba da ta lahira yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza wa akhbarahu anna azab ad-dunya ahwan min azab al-akhirah fa qala sai ce wallazi ba'athaka bil haqqi ma kadhabtu alaiha yace na rantsa da sarkin da ya aiko ka da gaskiya wallahi ba karya nayi mata ba mutum yana da matarsa ya je mata karya ya ce ya same ta tana fahiskanci da wahala da wahala ko thumma sanna bil mar'a nan an gaba da shi sai aka zo kuma wajen matar fa wa'azaha wa zakkaraha ya mata gargadi ki ji tsoron Allah ki tuna fa kaza kaza kaza kaza azaban lahira ta fi tsanani da azaban duniya wallazi saka bil haqq innahu lakazib yace na ratse da sarkin da ya aiko ka da gaskiya innahu bitawki lakazibun mas'ala ta rikice ke gaban wa ake yin wannan amma Allah bai nuna manzon Allah wannan mas'alar ga yadda take ba ashe sai abinda Allah gada ga dama yake nuna masa eh eh eh eh, eh. <laughs> wai in aka ce ya zai tarar da matarsa tana fahiskanci kafin ya kira shaidu to sai akwai waya a jihunsa sai ya ɗauki waya ya ɗauki hoton matan da wanda ke fahiskanci da ita wai zai iya yin wannan ai da ka yi haka gara ka haƙura ka rabu da ita sa'an nan kuma ba wanda zai ɗauki wannan shaidar waya za ta yi aiki shari'a za ta ɗauka saboda za a iya zuwa a shirya wannan abin haka ana haɗawa eh, eh. eh? wannan ba hujja ba ce in an samu nutsuwan fa a shi ya ce wai babu nutsuwan da zai sa da za a iya ɗauko waya a ɗauka shi muka ce wannan ba hujja ba ce in an samu mai nutsuwan wanda zai iya ɗauko fa eh, ya zama mai mana mutum ya ɗauki hoto ma za ga matas eh, ai gara ka hakura da ka ɗauki wannan hoton kuma kowa ya gani ايه فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ففرق بينهما قبل منظر الله كنا أكي هكذا sallallahu alaihi wasallam sakewa zai a aka sake ta ita ya sake ta ko kuwa alkali ya sake ta eh, akwai wanda suka ce ana yin tala'unin aure ya mutu akwai wanda suka ce she sake ta kafin manzo Allah ya ba shi umarni aka ce sai ya sake ta an fahimta? Uh-huh. aka yi me? eh to ba shi an gama da wannan <laughs> abin da ya fi kamata shi ne wannan matsalar a raina shiga ciki ana saboda akwai kaji ya ce ya shiga ciki ya shiga fatara a'a in ai li'ani dan uwa ake barwa uwa ake barwa nata ne dan li'ani kenan amma in ba li'ani aka yi ba kuma yana zarginta ko me akwai ga hukuncin shi zuwa insha Allah babu at-tafriq bainal mutala'inaini babin da ya zo na in aka yi li'ani tsakanin namiji da mace sai a raba su قال أخبرنا أمر بن علي ومحمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أزرى عن سائل بن جبير قال لم يفرق المعس المصعب بين المتلائمين قال سعيد فذكرت ذلك لابن عمر قال فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني الأجلان اجي المصعب da aka yi li'ani bai raba tsakanin su ba sai aka ce to ai manzo Allah shi ya raba tsakanin waɗanda suka yi shi ke magana ta kare ke eh, eh. wannan magana tsuce ta ake yi ga mutum yana komawa gida sai ya je ya samu fitina a gida ko ya eh, shi sa ba ta da daɗi eh, fitina ce shedan ne yake wannan ce to in aka ɗauka da hoto ba gana zuwa gida shi ka tarar da haka kuma ga wayan a jihunka amma kuma kai ma ka kasa da ba fitina ce sai a tsallaka a wuce ba ai sai mutum ya yadda ya yi abu ai ba manzo Allah ce ya ulais izhab ila imra'ati hadha in hi tarafat farjumha wanda zai ce ya manzo ce ya ya yi fasikanci da wace wanda ya faɗa shi za kama da hujja ita kuma sai a ce aje in ta yadda ta yi sai a mata haddi in ba ta yadda ta yi ba ba abin da za a yi mata me ya hada shi da wannan abin a ya yarda shi ya ce ya yi ya ga wanda ya ce ya ce wa na wanda ya ce yayi zina da wacce to ba shi ya tabbatar ma kanshi ba kenan za a yi masa hajji ya unai ka tafi wajen matan wane in ni hiya tarafat farjumha wai mai kenan da Hausa in ta yarda in ba ta yarda ba fa a kyale ta wanda ya yadda ya yi ma ana jifarsa sai sheka da gudu sai suka bi suka jefe shi ya mutu suka zo suna ta bada labari suna ta da ya manzo Allah ai da ya ji kasa ce a'a to me yasa ba ku kyale shi ba kuka sani ya janye itirafin da yayi ya gudu kuka je kuka jefe shi har ya mutu me yasa ba ku kyale shi ba kuka sani shekawa da gudu da ya janye itirafin da yayi ne eh up, up. babu istitabatul mutala ba'da li'ani to babin da zo bayan ai li'ani din an gama sai a ce waye zai tuba a cikin ku tabbas ba zai yi ku gaskiya kuka yi ba ɗaya ke da gaskiya ɗaya ba shi da gaskiya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai bayyana mishi ba to sai kafa shari'a yace Allah ya sani ya shaida ɗayan ku ƙarya yake waye zai tuba sallallahu alaihi wasallam bahaushe yayi gaskiya eh bahaushe yayi gaskiya ko ya hakuri yace hakuri sai mu ma'aiki قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن عليا عن أيوب An سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر اتنفر مع الله بن mutum ne ya zargi matarsa ya jefe ta yi mata zargi da tana zina qala farraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama baina ahwai bani ajlan Allah ya raba tsakanin yan uwan bani ajlan guda biyu wa qala Allahu ya'lamu inna ahadakuma kadhibun ce Allah bayan ayi la'ani kenan yayi namijin yayi ya gama ita kuma ta yi ba an gama ba to sai manzo Allah ce Allahu ya alam Allah madaukakin sarki yana sanar ya san cewa inna ahadakuma kazibun tabbas ɗayan kuma ƙaryaci ne wa hal minkuma ta'ibun cikin ku biyu din akwai wanda zai tuba yaya wannan tuba zai yi manzo Allah ya tallata musu tuban kofar tuban هل منكما من تائب قال لهما ثلاثا فأبيا ففرق بينهما هل منكما من تائب يا wanda zai tuba kai zaka tuba ke zaki tuba so uku manzo Allah kowa ya tsaya ya kujerar naki ke sai manzo Allah ya raba tsakanin su to da ɗaya ya tuba fa ya janye kenan sai ai bin ah, eh ba kuma ba wani abu kansa akan hukuncin ayi la'ani an gama to ya yi tuban a'a zancen Allah zai karba ba mas'alan Allah zai karba ko ba zai karba ba bane zahirin a shar'ance muke magana amma tuba Allah ya karba ko bai karba ba wa ya san wanda Allah ya karbi ko limamin maka ya san Allah ya karbi aikin shi amma a shar'ance zahiri mai shari'a za ta yi za ta karba ko ba za ta karba ba za ta karba amma Allah ya yafe laifin ko bai yafe ba kuma wannan tsakanin Allah ne da tsakanin Allah da bayan shi ba mai iya shiga eh eh wa eh zancen haddi kuma bayan tuba mai tsayar da haddin shine ya ce wa zai tuba mai tsayar da haddin shine ce wa zai tuba saboda tausayi wa'annan ma tallata musu aka yi tuban akwai wanda shi ba tuba ya yi laifi ne ya yadda ya yi laifi mai haddin ya ce aje a tsayar masa da haddi farko ma tukunna kafin a tsayar da mutum haddi haka kawai ya manzo Allah na yi kaza shi manzo Allah ya kau da kai ya sake zuwa ya fada ya manzo Allah na yi kaza kai je ki sai yankin haifin da cikin girgi shi kenan sai ta gudu ta je ƙauyensu ta je ta zama ta shekara goma bata dawo ba waye zai bincike ta ya manzo Allah gashi na haifi dan je ki shayar da shi a jefe ki a jefe ki waye zai shi ya manzo Allah gashi na yaye shi har yana cin burodi gashi yana cin tuwo yana cin ku je ku jefe ta ya za a yi ba shi kenan ba to wani shi an je ana jefe ana masa haddin ana jifarsa da ya ji zafi sai sheka da gudu sai suka bi shi suka ɗauki abu suka jefe shi ya fadi ya mutu sai suka zo suna ba manzo Allah labari ai da ya ji jiki sai da ya kaza sai da ya ce a'a yau shi ka da gudu kuka bi shi kuka kashe shi me yasa ku kyale shi ba kuka ce kuka ya janye ikirarin da yayi ne ma'ana da ya ji zafin jifa ya ce a'a ba haka bane fa ni ban yi ba shari'a sai ta ne daga nan kuma wanda ya jefe shi wanda ya taba shi kuma ya yi laifi Eh? an ji waye fada sun fi kowa sani sun fi kowa sani ba wai so ake aiki saba ba fa ah. shari'ar musulunci manzon Allah da ce mace ta shiga wuta saboda magi bata ba ta kama magi ta daure bata ba ta abinci ba wannan shari'a tana ce kuma za ce mata tana ta'addanci shari'ar da ta tausaya ma mage shari'ar da ta tausaya ma kare karuwa banda karuwanci ba ta da sana'a ta tausaya ma kare ta bashi ruwa ya sha Allah ya gafarta mata suka ce ya manzo Allah kare ma a dan banza a wafi yace duk abin da ke da danyen hanta ka taimaka masa Allah zai baka wannan shari'a za a je za ta'addanci a akwai abin da suke gwadawa wallahi kuma suna gwadawa suna suna samun yadda suke yi shekara goma sun faɗi kaza kaza kaza aka tashi aka yi zanga-zanga aka dawo bayan shekara goma suka yi a har yanzu suna nan ba abin da ba su da kwakwalwa ba su da ba su da technology da za su hana irin abubuwan da muke yi da shekaru goma nan ya kamata a ce su ma sun kirkiro abin da in mun gina su rusa mai karya ƙarya su bayyana su fallasa mu sai dai a je a yi zanga-zanga a kashewa ne a kashewa ne a kashewa ne shi kenan an gaba amma su masu kansu sun sani sun fi kowa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa sani gwadawa suke yi a zuba intanet ga abubuwan da suke yi a dakhalat imra'atun nara fi hiratin habasata mace ta shiga wuta saboda ta kama mage ta daure bata ba mage abinci ba bata saki mage ya ci abinci ba ba ta je ta ci abinci ba akwai tausayi saboda haka <coughs> har mage da kare su ne suke sai ake cewa ramatini bida'i hawan sallati suwa suka kirkiro bama bamai duniya suwa suka kirkiro harsasai bindigogi ak-47 49 suwa suka kirkiro duk abubuwan da ake rusa dan adam su suka kirkiro su suka kirkiro sun fi kowa sanin illarsu da barnansu to amma ya za a yi ma addinin musulunci ba abin da ya shauran musu fa sai su rinka yi ma addinin musulunci barnan sura sun yi sun yi su hana addinin musulunci zama da kafafunsa ya tsaya da kafafunsa sun yi sun yi su hana shi tafiya ya sheka da gudu yana tafiya yana yaduwa ko ina to ya za su yi shi ne bar su bata a rai a nan su jefa wannan kalma su jefa wannan kalma amma sun fi ka sanin cewa abin da yake gaskiya shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sun fi kowa sanin wani eh to kaga na ce kana technology sai ka je ka yada kai ma internet ka jefa kowa ya gani turawan kasashen turai da kasashen ingila amurka bai da menene ana fitina suna tambaya wane ne wannan da ake tashi hankali saboda shi muhammad da abu kaza kaza to a babu tarihin shi suna karanta shi su karbi musulunci kaga kuma addinin musulunci ne an je a hana shi tafiya kuma sai aka kara mishi kuzari da karfi eh banda Allah waye zai wannan sayyidina Umar ya fita da niyyar ya je yayi menene ya je yayi mummu ya je yayi laifin da hatta ashqal qaumi ma fa'ala idhin ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها أكتي دا أتي ياي ونن أيكي to ba a taba samun makhluki da ya mummunan aiki da abin da sayyidina ba irin wanda ya tashi mai je a hanya za shi ne wannan aiki sai zai aka fi wannan aiki kanwarsa ya mace kanwarsa ita ce ta zama sababin musuluncinsa gashi zamo ne na uku a cikin addini banzu Allah sallallahu alaihi wasallam ce sayyidina Abubakar ce sayyidina Umar ba haka bane ba da manzo Allah sallallahu alaihi ba salatu wa taslimun ala qabri ahmada wa qabri abi bakrin wa qabri abi hafs wa anna abu hafs umar faruq ya zamo yana kwance lokacin da aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nana Aisha ta zo za ta wuce gidanta ne ta sa shimi ne ta sa babban riga ne gari za ta sa babban a'a tana wucewa sai da abakar ya zo shi ma kawo shi mahaifinta ne muharraminta ne tana kai kawo da shimi da mai da menene da aka zo aka binne sayyidina umar ta ce to yanzu ba wannan kai kawo da shimi ba zai yiwu ba sai dai ta sa gari ko ta sa babban riga sai ta yi hijabi sannan ta yi ta kai kawo saboda su ga yadda na umar ya zo yanzu da mijinta ne da mahaifinta duk muharramanta ne ta yi ga sayid na umar ya zo eh قال أيوب قال عمرو بن دينار إن في هذا الحديث شيئا لا أراك تحدث به قال قال رجل مالي sai mijin ya ce ta dukiya ta fada na bata qala la mala laka ai ba ka da hakkin komai in kunta sadikan in abinda ka jefe ta da shi gaskiya kai faqad dakhalta biha to ai ka sadu da ita shi kenan wa in kunta kaziban fa hiya abadu minka in kuma ƙarya ta yi maka to ai iya ta yanzu ne mata ne su ce ka sosai kai mata ƙarya wili ani ai ba ka ba ta ba wata magana kuma tsakani ke matsalolin Allah madaukakin sarki shi ake gaba yace qul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ma ma'ana tafirruna minhu fa innahu mulaqikum shi sa iya gwargwadon iya gudunka gwargwadon haduwa da mutuwa ba haka bane ba kana guje masa sai ka je ka hadu da shi can inda kake saurin zuwa sai ka tarar da shi can to abinda musulunci ya yi musu kenan kasashen turawa duka sun san da haka to amma ya za su yi sun hana addinin musulunci shi kasan turai yanzu babu addinin da ke yaduwa a cikin turai da amerika da ko ina kama addinin musulunci sun hana sun takura sai yi zo ya ke shikenan in za ka tashi ne ka tafi amma eh, eh, haifaffun amerika sun zama musulmai kuma dokokin amerika na kare kowa ne shi dokokin amerika su shafe su su ma musulmai ne isa yana a cikin amerika zai kare addinin musulunci ya daga muryar shi ya faɗa magana ba wanda isa kai kana cikin ka kana tsoron ka faɗa babu dokar da za ta kare maka hakkinka shi ko akwai dokar da za ta kare masa haƙƙinsa saboda ɗan amerika ne ɗan ingila ne ɗan kaza ne jininsa na da daraja ya za a ya cancanci a mutunta shi saboda ya zama eh. abin da addinin musulunci ke musu kenan to shi yasa ba abin da ya manzo Allah ce alhamdulillahi allazi radda kaidahu fil waswasa sabai suka ce ya manzo Allah muna jin wani abu a cikin zukatanmu mu kone mu zama gawayi ya fi mana sauki da mu faɗe sai manzo Allah ce awa kad muhu hakan ya faru ka ce eh sai manzo Allah ce alhamdulillahi allazi radda kaidahu fil waswasa ba abin da yake nema ba kenan a abin da ya samu zai iya yi kenan so yake ya hana ka shiga musulunci ka kiya ka shiga ya hana ka yin sallah ka kiya kana yi to sai zai na ma wasu wasu da sai manzo Allah ya nuna musu addu'a da za su yi sayyidina bilal quraishawa so suke wai ya faɗi kalma a'a ya faɗi quraishawa so suke ya faɗi mummunar kalma game da manzo Allah ko so suke bar musulunci abu bai yiwu ba gwargwadon abin da suka samu shine sai su hakura da shi su ce to yi muna kaza ba ka yace ba qarribu walau zubabatan ma inni ma uqarribu bi qarribu walau zubaba fa qarrabu zubabatan fa dakhala an duk wannan hayaniya da suke yi abinda suke so su hana addinin musulunci shi kuma ya zama ba zai taba yiwuwa ba ya zama dole to shi yasa ba za su yi ta yin wasu wasi yau su jefa wancan maganar su gani kana cikin hayyacinka ko ba ka cikin hayyacinka gobe su jefa wancan maganar sun san karya suke yi amma bari su fada su ji kana cikin hayyacinka ko ba cikin hayyacinka shekaru goma ashirin baya zuwa yanzu haka kai haka kake ko ka samu ci gaba in baka samu ci gaba ba abin da suke so ke in ka samu ci gaba to ka tayar musu hankali ke shi yasa zanga-zanga da tashin hankali me zai me zai zaba ba abin da zai musu zai kara musu dama ma cewa eh suna nan har yanzu inda muka taka musu birki suna nan nan haka ba inda suka tafi amma waɗanda suka zo su ma suka samu technology pakistan kulle youtube din ta yi in kana kasar pakistan ba yadda za ka gani ba magana ta kare ba wanda suke zaune cikin dutse tsakiyar duwatsu shekara nawa suka yi suna ta bugawa kai da za ka zo mutum miliyan ka je ka yi zanga-zanga kana abin da ka yi ba ka gabansu ya ake suke cikin dutse kan doki ba su da kaza-kaza amma suna shirya abubuwa kuma yana yiwuwa kuma an rasa yadda za a yi da su kuma an rasa inda suke a duniyar nan to shi ne abin da zai ɗaga musu hankali ma'ana akwai technology akwai kwakwalwa akwai bincike to abin da suke gudu mai babu babu ijtima'ul mutala'inaini babin da zo na in aka yi li'ani tsakanin namiji da mace za su iya haduwa ko ko ba haduwa kenan قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سعيد بن جبير يقول سألت ابن عمر عن المتلائنين فقال يتي لا تنبي أبلا بن عمر دنقني لما سلعني قنا بسيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلائنين منذ الله صلى الله عليه وسلم يا بدا ما سلعني قنا بيو حسابكما على الله حسابكما الله ملوكين سركي نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر abin da ya bayyana gare mu kenan hukuncin da Allah ya umarce ni na yi kenan li'ani ya yi ta yi na gama iya abin da zan yi amma hisabin ku tsakani in ni ban san wane ne makarici ba cikin ku Allah fa Allah ya sani ko bai sani ba ya ce hisabu kuma Allah ahadu kuma ka zibu ɗayan ku makarici ne wala sabila laka alaiha mahallu shahidin ijtima'ul mutala'inaini ma ma'ana wala sabila laka alaiha kala ya rasulullahi mali yace ya manzo Allah dukiyata da na kashe fa na biya sadaki na yi mata kaza na ba da kuɗi kaza kala la mala laka ba ka da hakkin komai in kunta sadakta alaiha fa huwa bimastahalarta biha min farjiha in abin da ka faɗa gaskiya ce ta yi wannan fasikanci to tun da ka taɓa saduwa da ita a ta aure to shi kenan duk abin da ka bayar ya salwanta kenan wa in kunta kazabta alaiha fa za ka abu in ma in kuma ƙarya ma kai in ƙarya kai mata yanzu ne ma ai tafi ne santa da kai kafi ne santa da ita ba haduwa tsakanin ki ijtima'ul mutala ne kenan aina mahallu shayi shi ce ijtima'ul mutala ne bai ce za a hadu ko ba za a hadu ba wannan nasin da aka kawo me yake nunawa eh ba za a hadu ba باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه ga tambayar ka ta zo ko babu nafi walad bil li'ani wa ilhaqihi bi ummihi babin da yazo na in ayi li'ani dan sai a dauka a ba matar ta uwarsa ce uban shi ba shi da daki قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته وفرق بينهما manzo Allah ya yi la'ani tsakanin mutum da matarsa sai ya raba tsakaninsu wa alhaqal walada bil ummi ya ɗauki ɗan ya ba uwa jeki ɗanki ne zai gaje ta za ta gaje shi babu وشكت wancan والحق الولد بالام bil ummi duk zance na zargi da ake yi akwai matsala mai ban mamaki a cikinta matarsa ce ba haka bane ba yana saduwa da ita kuma ya saduwa da ita sai aka zarge ta da wani mutum wannan mutumin ko so ɗaya sadu da ita ko so biyu ko so uku waye ya saka mata ciki eh sai Allah amma al'aslu waye yi mata ciki kenan eh miji saboda matarsa watakila wanda aka zarge ta so ɗaya zai sadu da ita ba lallai ne ba so ɗayan ta samu ciki ba watakila ta da cikinta ba ya sadu da ita ba zai taɓa yiwuwa ba shi yasa kashi tamanin bisa ɗari na cikin namijin ne mai yiwuwa goma ne bisa ɗari na wanda ya fasikanci da ita ɗin to amma shari'ar musulunci ana tsara ta ne yadda kowa zai samu haƙƙinsa kowa zai fita lafiya rufin asiri ake sufa ba tunan asiri ba duk yadda aka yi sai an samun maɗa makoma fa so ake a samun maɗa makoma kar a bar shi haka kan titi in ba haka ba ina ba na alwaladu lil firash walil ahir alhajar alwaladu lil firash walil ahiri alhajar ɗa namijin da ke auren mace ne shi ke da shimfiɗa ba shi ke nan ba wanda ya zina kuma fa a jefe shi ya tafi to sai ta yi shi ya yi mata cikin ba haka bane ba amma da tana karkashin aure sai in mijin ya kore dan ya ce ɗansa ne wa za a baiwa ɗan to sa'an nan ga kisan sauda binti da manzon Allah ya zartar da hukunci a zahirin abin da shari'a ta ce ai amma ya ce sauda wannan fa ba dan wanki bane kar ya ganki saboda shari'a musulunci ana rufe asiri ne shari'a tana rufe asiri ne kuma dole a saman maɗa makoma shi yasa aka ce duk ɗan da aka haife shi da shubha na ɗaura aure ɗa ne in dai akwai shubhan ɗaura aure an ɗaura aure ko da auren bai yi ba ko batiri ne sai ta ɗauki ciki aka haifi ɗa me makoman ɗan eh ɗa ne ko ɗa ne eh a kaka ce ɗa ne ba sai ka kawo halal ba kaka ce ɗa ne magana ta kare eh, eh. eh? ya za me za a kira shi ɗa ba shege ba ko me eh ba za a kira shi ba zuwa dawa za a danganta shi kenan ba za a kira shi ba sai a kira shi da sunan shi da sunan su mutum nan ana kira shi da sunan mahaifiyarsa to yadda suke yi shine sai a sa masa suna sai a hada wane dan abdullahi kowa ne eh, eh? kowa ne ubansa ba abdullahi ba ne sai a wane dan abdullahi ko da dan fasikanci ne dan zina ne gashi dan ɗari bisa ɗari babu ko shakka in aka ce mishi wani dan abdullahi ai laifi ko waye ubansa ba abdullahi bane ba bawan allah bane ba shi kenan eh a a a ba haka aka in za ka danganta magana ga manzo Allah shi ka san yadda za ka tsara magana ah, gashi ɗaya tabbata na wane ne amma bayan an aiwatar da shari'ar musulunci duk wata ka'ida ta likitanci ko ta menene da menene ai ba ta da sai dai ta nuna ga yadda abin yake amma riga an zantar da hukunci an zartar da hukunci shari'ar musulunci cewa ta yi in aka samu sabani a ji a yi la'ani ba ka bane ba ko ta ce aka samu sabani a ji a ga likita eh ga likitan likitoci ya bada wannan da in aka kalle shi za mu zo mu karanta gobe insha Allah na bintu zama insha Allah wannan da ga uban mijin matar ga sifarsa wanda aka zarge ta da shi din ga sifarsa aka yi li'ani manzo Allah ce to a kalli dan an haife shi da aka haife shi sai ka ba da dan wanda aka zarge ta din to amma ya za a yi bayan da za a yi shari'a bata ba da izini kuma a ƙara wani hukunci kan wanda aka yi ba an fahimta Allah ya rufa asiri fi man hadayt wa afina fi man afayt وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم